'Yan Najeriya maza da mata manya da kankana sun fito don nunawa da kuma bayyana jin daɗin su don ganin nasarar da Muhammadu Buhari ya samu a zaben takarar shugaban ƙasa. A juyan Bauchi da kuma Gombe dandazon jama'a ne suke bin tituna suna ta kaɗe-kaɗe da bushe-bushe a yayin da wasu na ɗauke da tsintsiya a hannuwansu suna zuba ruwa a kan titi suna wankewa ga irin yadda na da bukukuwan ke gudana. ya dole ne mu wannan farin cikin saboda mu abin da muke so Allah ya bamu kuma ya bamu saboda haka muna godiya wa Allah da abin da ya bamu kuma Allah ya sa wannan bawa Allah ya rike mana amana kamar yana muka zaɓe shi insha Allah ba kwana ɗaya ba ba sai mu bi sake muna wannan abu alhamdulillah insha Allah ba ka kuna muna kuna wurin muke muna zagawa Allah tun da kafin ayana su muke zagawa haka ne kama za ku ce wani abu kan wannan muna. ai mu muna a kan wannan abu na ɗanke da katifa ne a ka ina duka eh me ya ka da katifa kusa lexi Nigeria eh. kusa free and fair election Nigeria has made a new Nigeria bari bari eh. Allah ya Allah Allah barka wallahi ni ne ka yanzu daga saka dubu daya da dari daya da tattayin da kwabo daya da dari daya tukun na mu dawo amma muka da kusammatin ko kuma ka yi da Allah ta kungo da Allah ba. To ya kaga kai kakali yanda yaran nan suke yi ne gaskiya abin da na gani abin ba a cewa komai ya burge kwarai da gaske mutane da matasa da mata da yara sun fito sun yi dandatso suna murna mu Buhari to ina fatan ka fata na na alheri shine Allah ubangiji ya taimaki Buhari ya fitta mu daga cikin kangi na rayuwa da muke ciki ya kawo mana sauyi mai kyau mai ma'ana wanda za mu samu yaran mu su karatu mu ma mu samu rayuwa mai kyau irin ta sauran kasashen duniya da muke gani ake yi yadda 'yan najeriya kenan suka fito domin nuna jin daɗinsu da kuma munna su bi da nasarar da muhammadu buhari ya yi a zaben shugaban ƙasa da aka gudanar a najeriya abdulhamid muhammad mura amurka daga bauchi a najeriya